Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Maraba da zuwa Ummu Malik Trado Medicals. Ku biyo ni mu tattauna akan kiwon lafiya, cuta da magani a gargajiyance, da yadda addini ya zo da shi, da kuma yadda ilimin zamani ya zo da nashi tsarin. Ba za ka rasa ji ba, ko ma ya faru a kanka, wata cuta ta same ka ko ta samu waninka. da wani zai gani ya ce ai kuwa na san wani mai magani a wani gari ko a wani ƙauyen wanda yake ba da maganin irin wannan ciwon kuma cikin ikon Allah sai ka ga an warke kamar ba a yi ba. Cikin ɗoki majinyaci ko ɗan uwan majinyaci za ka ji yana neman a kwatanta masa inda zai samu mai maganin nan. A yanayi na rashin sa'a akan ci karo da amsar ai Allah ya yi wa mai maganin nan rasuwa kuma babu wanda ya gaje shi. Abin da zai fara zo ma a ranka kila shine dama dai ya rubuta lakanin maganin ko Allah ya sa 'yan bayansa su amfana. To bai rubuta ba ba shi kuma da ɗaliban da ya koyawa. Ya mutu kuma an binne shi da ɗimbin ilimin sanin haɗa magunguna. Ko da Bature ya zo ƙasar Hausa ya tarar da tsari na mulki, sutura, sana'a, tsarin kiwon lafiya da ba da magani. Bature ya yi mamakin ganin yadda baƙaƙe likitocin gargajiya a Afirka suke feɗe ciki su ɗauko jariri ko su buɗe kan mutum su yi masa aiki su ɗinke tsaf kuma ya tashi ya rayu. Masana tarihi suna alaƙanta asalin ilimin magungunan gargajiya na Hausawa da sauran ƙabilun Afirka daga ƙasar Egypt. Hausawa sun daɗe da tsari irin nasu na ba da magani da kula da kiwon lafiya. Akwai masu ba da magani a mataki daban-daban tun kafin zuwan addinin Musulunci. Kuma suna da gwanon cewa a ɓangaren da suke ba da magani, sai dai shi sha'anin ba da magani sai ɗan gado. Wato gadar da sana'ar magani ake yi a ƙasar Hausa. Sannan babu yarda za a yi mai magani ya gaya maka sirrin laƙanin maganinsa. Wannan kuma masana suka ce ya samo asali ne daga Misira. Masana tarihi da dama sun yi ƙoƙari wajen alaƙanta ƙasar Hausa da Misira, wato Egypt. Wasu na ganin Hausawan ne suka hijira zuwa Misira shekaru dubunnai da suka wuce. Wasu suka ce Misirawan sun yada zango ne a ƙasar Hausa, yankin Nijar da Najeriya, sannan suka ci gaba da tafiya zuwa ƙasar Misira. To koma dai menene mu a cikin nahiya ɗaya muke wato Afirka kuma baƙaƙe don kuwa fir'aunoni da asalin ƙibɗawa wato mutanen Egypt baƙaƙe ne. Sannan alaƙa ta tafiye-tafiye na fatauci da sauran al'amura ta zama babbar hanyar yada ilimi da sauran al'adu tsakanin ƙabilu ko ƙasashe daban-daban a da. Egypt daɗaɗɗiyar daula ce wacce take a yankin nahiyar Afirka kuma ta samu ci gaba shekaru dubunnai da suka wuce wanda duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba. Daɗaɗɗiyar daular Egypt ta yi fice a harkar technology, kimiyya da kiwon lafiya. za a iya cewa ita ce farkon wayewar idon ilimin likitanci na zamanin yanzu domin kuwa a nan ne aka samu ilimin ɗori na ƙashi idan ya karye. sha'anin haƙori, aikin fiɗa da ilimin magunguna iri-iri. Masana sun sanar da cewa tsohuwar Egypt kusan kowa likita ne, don kuwa mutum ɗaya yana zama masani ne har ya ƙware a kan cuta ɗaya kacal daga ɓangarorin jikin mutum, misali likitan haƙori daban, haka na kai, ciki, fata da sauransu. ƙwararru ne akan sanin halittar cikin ɗan adam da cututtukan da suka shafi kayan hanji da tumbi, cututtukan numfashi, zagayawar jini, al'aura, jijiyoyi, ido, zuciya, ƙwaƙwalwa da sauransu. Sun kasance suna amfani da malachite don fenti ido da kuma yin magani shekaru dubu hudu kafin zuwan annabi Isa. Kuma gwanaye ne wajen haɗa kayan gyaran jiki da gashi. Masu ilimin kufai sun yi ƙoƙarin haƙo takardu cike da laƙunƙuna na magunguna da tsarin kiwon lafiya a Egypt. Waɗannan takardu wanda ake kira da papyrus suna ɗauke da ɗimbin ilimin tsirrai iri-iri da yadda ake haɗa magani na cututtuka daban-daban. Waɗannan takardu tuni waɗanda suka mallake su sun adana su kuma kowanne daga cikin waɗannan takardu suna ɗauke da sunan mamallakinsu. Zurfin ilimin da Misra suka samu na sanin cututtuka da magunguna shekaru da dama ya samu yaduwa a tsakanin kabilun Afirka ciki kuwa har da Hausawa. Sai dai za mu iya cewa rashin adana lakunkuna na magunguna ta hanyar rubutu yana daga cikin tauye yaduwar hakikanin wasu daga cikin ilimin magunguna a ƙasar Hausa. Hanyar faɗar baka ga babban yaron mai magani ko kuma 'ya'yan gado ta kasance barazana ga ɓacewar lakunkuna na magani domin kuwa ba duka abinda aka faɗa ake iya haddacewa ba ko a dawo da shi kamar yadda aka faɗa. Lallai tabbas rashin rubutu ya zama tarnaki wajen adana haƙiƙanin yadda lakanin magunguna yake ko kuma mu ce sanadin asarar magunguna da yawa a ƙasar Hausa. Sai dai fa har yanzu wannan ɗabi'a tana nan domin kuwa masana magunguna suna nan suna riƙe da laƙaninsu ba su yarda su faɗa wani ba domin yaɗa ilimi ko kuma don yin binciken zamani akan maganin. Shin ko ci gaba da wannan tsarin zai kawo mana nasara? Allah shi ne mafi sani. Da fatan kun ji daɗin sauraron ka ku manta ku yi mana subscribe. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamun sannan nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya da farin ciki.